بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ranar juma'a hudu ga watan shawwal watan goma bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da arba'in daidai, wanda ya daidai da bakwai ga watan Mayu, watan shida kenan miladiyar Isa ɗan Maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara. Allah muna maka godiya da ka kaddare mu da rayuwa muna musulmi kuma muka yi ibada ta Ramadan Allah ka kaddare mu da kammala wannan ibada ga mu kuma cikin watan Shawwal Huduban mu ta yau ‘yan uwa musulmi tana magana ne game da halin mu bayan wucewar watan Ramadan. ya mu zai kasance alhamdulillah alhamdulillahi ala jazili na'imi wa jazili ihisani ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala sawabiki ala'ihi wa taradu fi imtinani wa taradu fi imtinai wa ashadu an la ilaha wahdahu la sharika وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا اتقوا الله حيثما كنتم اتقوه في كل زمان وفي كل مكان عباد الله إن المسلم حقا من تكون تقوى الله شعائره طيلة عمره wa libasuhu ta hayati ya ku bayan Allah kamar yadda kuka ji manufar wannan ba. mai magana ce akan halin da muka samu kanmu bayan wucewa watan Ramadan ya ku yan uwa musulmi ya ku waɗanda kuka yi guzuri kuka yi ayyuka na ibada kuka yi ƙoƙari kuka zage damke a watan da ya gabata wata mai albarka watan ramadan watan samun rahama da gafara da yanci daga shiga wuta kun yi azumin watan ramadan kun yi tsayuwar dare gwargwadon abin da ya sawaka kun karanci alkur'ani mai girma kowa gwargwadon ƙoƙari ne kun yawaita zikirin Allah da addu'o'i kun yawaita sadakoki da sauran abin da ya rage na dukiyoyinku bayan fitar da zakka ga masu zakka ko waɗanda dukiyarsu ba ta isa zakka ba amma sun ɗibi dukiyar sun taimaki addini kun kusanci ubangijinku da nau'o'in kusanta daban-daban don neman ladan Allah da kuma tsoron azaba Allah Ta Baraka wa ta'ala duk wani ƙoƙari an baza shi a cikin wannan wata da ya wuce mai albarka ana sadar da zumunta ana alkhairi ana sadaka an samu soyayya an samu haɗin kan al'umma an tahi tare an yi komai cikin natsuwa da jin daɗi da yawa kunan da suka wahala ga tsayuwar dare ga wannan azumin ga sauran ibadodi ga tafsirai da yawa zukatan da suka ji tsoron Allah har wasu idanu suka zubar da hawaye saboda tsoron Allah a cikin wannan wata da ya gabata mun yi ayyuka saboda Allah don neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala da gafararsa da kintawa daga shiga wuta ya ku ‘yan uwa musulmi wannan wata ya riga ya wuce da albarka ce da alkhairori ne da rahama da lailatul qadari da duk abin da aka samu yanzu in kayi ibada goshin ka ya kode in kayi duki ban ka ya balle baka samu lailatul qadari ta riga ta wuce sai kuma wata shekara in Allah ya kaddara ya wuce da albarka ce da rahama ce wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba ya taɓe Allah ka kare mu mu ta ƙare ko wata ya ƙare mun rayu cikin wannan wata mai albarka wanda ya yi ya wanda bai yi ba kuma shi kenan an wuce shi ya ku bayan Allah yanzu bayan wucewa watan ramadan kowanenmu ya yi ƙoƙari ya bude littattafai ne na ayyuka in ka rubuta littafi ka tsara littafi ka aji kowace safiya kana budawa kana dubawa na yi tsayuwar dare raka'a kaza na karanta dogagen surori na yi kaza na yi tahajjudi na yi sadaka na yi kaza na ɗan kauce kaɗan lokaci kaza na yi taimaka ma marayu na taimaka ma makwabtana na yi hidda kai na ƙara da sadaka na yi kaza na yi kaza sauka kaza ni wa alƙur'ani na yi kaza duk ka ɗauko littafin ka ka duba ayyukan da ka yi cikin watan ramadana saboda mi idan mutum ya tsaya ya duba to zai wa kansa hisabi in ka duba ka ga duk abin da ya gabata ayyukan alkhairi su ɗai ne to kai da kanka za ka sa ran samun rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala da za ka mutu yanzu ana sa ran samun gafara da rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya tsaya ya duba mi yayi ina aka samu dan sakaci ina aka samu wani rangwame ina aka samu wata illa ina aka samu wani gibi inda aka samu to ai kokari a dawo bayan wucewa watan ramadana ai kokari a tunfaye akwai sittu shawwal daga jiya kana iya farawa an yi sallah talata an yi sallah na raba an gama sallah duk Najeriya rana guda muka yi sallah in ka tashi da azumi jiya alhamis باو mai zargin ka چې ga yace yana azumi ran sallah ka ɗora mana ko ka jera kwana shida ko ka yi ɗaya ɗaya ɗaya yau ka yi gobe ka sha ko ka yadda kaka so dai cikin watan nan ka tsare cikin wannan wata na shawwal ka tsare sittu shawwal idan ka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana muna azumin da ka na wata ɗaya a ramadana matsayin azumin wata goma yake su ko shawwal kwana shidda din nan su suna matsayin azumin wata biyu idan ka haɗa goma da biyu nawa za ka samu wata goma sha biyu shekara na da ƙari sama da wata goma sha biyu ba ta da don haka ka yi azumin shekara gaba ɗaya yanzu sai dai kai ta sauran ibada azumin alhamis da attanin azumin kwana uku na kowane wata azumin abin nan ashura azumin abin nan abin nan farkon watan zulhijja da sauran azuman da za ka yi ka yi ta yi samun wata falala da wata rahama da wata gafara amma dai azumi na shekara ka riga ka gama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka ya ku yan uwa wannan lokaci ne na sittu shawwal yanzu haka wani na nan daga jiya ya fara bai ajewa sai ya kammala wani gobe yake niyya ya fara wani kila ya fara yau zai jona wani sai zuwa jibi wani sai ya yi shawara wani sai watan ya kusa kariya ya kammala su da kyar ya Allah ka karɓa muna ibadanmu ya Allah ka karɓa muna ibadanmu idan muna buɗa littafanmu na ayyukan da muka yi sannan muna buɗe littafanmu na 'yan kurakuran da muka yi 'yan ruwan da ka yi ɗan zagin da kawa wani lokacin da azumi rana ta yi zahi kawa wani bakan magana da sauransu sai ka auna ka gani in ka ga na kwarai kan su sun kai yawa sai ka sa ran rahama in ko ka ga aka cin haka to sai kai kokari gyara bayan wucewa watan ramadan ya ku yan uwa musulmi idan muka tsaya muka dubi wannan sai mu duba mu gani shin yanzu bayan wucewa watan ramadan mun ɗauki hanyoyi na dogewa da ibada na dogewa da karatun alkur'ani na dogewa da son juna da ziyarar 'yan uwa mun ɗauki hanya ta taimaka mu marayu da sauran bayin Allah mabukata ko ko mun bari tun da Ramadan ya wuce shikenan ayyukan ibada da ihsani da kyautatawa da rahama da tausayi da jinkai sun wuce to kar mu manta ubangijin watan ramadan shine ubangijin shawwal shine ubangijin zulqaida shi ya ubangijin zulhijja shi ya ubangijin muharram shi ya ubangijin safar shi ya ubangijin rabiul awwal shi eh, eh, ya ubangijin rabiul sani shi ya ubangijin jumada ula jumada sani har akai ga rajab har a koma ga sha'ban har wani ramadana watan da goma sha biyu ubangijin su yana nan tun kamin su yana nan har abada yana nan shi ka karɓar ibadar bayan Allah shi ka ba da lada shi ka regawa shiga aikin da ka yi ka yi saboda shi ko ba ka yi ba sai ya saka ma gwargwadon niyyarka da gwargwadon aikinka yana yawa wancan ya yi aiki mai yawa ka yi aiki ɗan kaɗan idan Allah ya leki zuciyarka ya kai ka yi saboda shi sai ya baka lada mai yawa wancan ya bashi ɗan kaɗan in bai yi hattara ba kila ya yi don jama'a sai a bashi jama'a su bashi lada don haka ya ku bayan Allah mu rika nan ayyuka da muka yi na ibada da zama da yunwa su zamo darussa gare mu cewa yanzu irin yunwa gada ni ina da ita ni yi wata guda ina fama da yunwa akwai wani bawan Allah na nan shi kullum cikin jin yunwa yake wata ran ya samu ya karin kumallo gwagwadon yadda ya sawaka kai kana iya zuwa wurin abinci ko gidanka a haɗa ma abincin da ya kai akalla ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ci guda kaga lodinka wanda ya ci abinci mai kyau na ɗari biyar don Allah yana ɗaya da wanda ya ci abincin mutala uku rikon cikin na zama guda tsayuwar abinci amfanin abincin ga jikinku yana zama guda to wani na nan in ya ci mutala uku da safe ba zai sake samun wani abinci ba kuma sai bayan isha'i kila in wani makwabci ko wani dan uwa ya taya mai tuwo ya dan yan lomomi shina kaga ba dan haka ba shi guda sai zan ya samu 001 wani yana samu ya yi ci biyu lokaci guda a share in ya samu wani ya ci da wani bai karya wallahi sai sha biyu ta wuce ya samu dan abincin naira saba'in sittin ya ci shi kenan sai bayan isha'i kaga an samu 011 wani wata ran yana iya samun 000 kai ko kullun aƙalla sai ka ci abinci so uku in ka gama mai sai ka sai ka ɗan lashe in ka ga kilishi kilishi sai ka ci in ka ga balangu sai ka ɗan taba in ka zo wurin mai shayi samin lifton bugamin kwai biyu ibin kaza sa'in domi duk ba cikin cin ga guda uku in an lisa cin abincin da za ka yi ga yini za ka yi ci biyar ko shida shi ko wancan ci guda ya yi ci biyu wani zero a shekaga zama da yunwa a lokacin azumi zai tunatar da mu akwai talakawa bayan Allah mabukata idan Allah ya ɗanyace ma zuciyarka sai ka rinka lisahin mabukata guda nawa akwai shi ya ku sai ka dinga taimaka musu ariyan mu akwai wane akwai gidan wane ban sa ran yana da wata harka ba in ma aiki yake na san albashi ne bai wuce dubu ishirin da biyar ba kuma gashi da mata biyu ɗaya goma sha uku ya dubu ashirin da biyar mai mata biyu da ɗaya goma sha uku kaka zai yi musu abinci na wata ɗaya wani banda ɗan albashin bai da wata hanyar da yake samun kuɗin abin da zai yi wata ɗaya ya cika watakila an hidda babura an ce ga sunan za a ɗauka lokacin mata tana da ciki ko wata lazura ko abin da ya kama da haka ya ɗau bashin babur yana nan duk wata ɗebewa aka yi watakila wata ran ya amshi a tanfa ana nan ana ɗebewa gumi can shiga amsa ana nan ana ɗebewa ishirin da biyar ɗin ga ko da wata ka ƙarewa bai samun takwas ga yara can gida yaro biyu kwance da malaria ga dubu takwas ga babu guni babu lahiya kuma su daya akwai kuma wata za a dubi don Allah wanda a cikin wanga hali kaka za a iya ita bashi babu waɗanda haka to mu rinka tunanin irin waɗannan kakkacewa ne ma'aikacin gwamnati na aikai ga taga ya ka amsa ga tagan nan nawa ya ka amsowa nawa na yaka amsowa ga taga akwai wanda in ya daga tagan nan ɗari uku yaka amsa akwai mai amsar ɗari biyar akwai mai amsar ɗari biyu akwai mai amsar ɗari da hamsin tamanin to ka dubi iyalansu ka dubi mai amsar ishirin da zai shi ku suna ɗai to don Allah masu dukiya idan aka hidda zakka a rinka dubin bayan Allah nan talakawa na ƙarshe ma'aikacin da ka amsa sha takwas zuwa sama wallahi talakana na ƙarshe inda mai da wata sana'a to a sa shi cikin fukara ko masakin duk aka da zakka a rinka taimaka mai kai ko ba zakka ta farilla ba lokaci lokaci ka rinka taimaka mishi suna cikin bayan Allah da za a taimaka ma akwai wanda ya sana'a ta yi tumatur ya kace suwa da kayan ganye wani itace ya fake garkatun sun da ya kace suwa wani lokaci ya dan samu yan riba wani lokaci shi ta fama da kashin tafasara cikin itace har wata ya kare bai samu abin da lalura gida ba sai a yi ta kawo itace ko da aka bibawa kudin masu itace sun yawa dole bai barin sana'a itacen don iya bari bai da abin biya a kawo itace a jirgi kamun ya sai da itacen bai wuce ba da rabin kudin itace rabi ya yi ne in gumi na haka in gero na haka in duk masu sana'an nan ta abinci in ba masu karfi ba mafi yawa hakan na suke wallahi sana'a ba ta baruwa ya bari ya gani in ba kai shi gidan yare ba bai baruwa saboda manyan an gaso musu ko babu tausayi da ya bari yanzu ana kira ne wani ya aka ina kudi na to mu rinka dubin irin waɗanga bayan Allah 'yan kasuwa 'yan sakai masu 'yan sana'a hannu masu yasun masai masu 'yan sana'o'in da ba su yi ƙarfi ba akwai sana'o'in da ka tashi wani lokaci wani lokaci ba a samu duk irin waɗannan ka list ɗin su mana idan ka haida zakka ta miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar mutum nawa za ka raba masu kana da miliyan goma ka da dubu ashirin da biyar so goma dubu ɗari biyu da hamsin sai ka dubi irin waɗannan bayan Allah sai ka raba mutum goma su dubu ɗari biyu da hamsin ka raba mutum goma sun samu dubu ashirin da biyar biyar wallahi wani iya samu dubu nan ashirin da biyar ya samu jari bai koma sayan itace bashi bai koma kayan tumaturi da kayan su waɗannan wadace sai a ɗaya ya yi ta harka ta cikin natsuwa da kwanciyar hankali to ina mai hidda zakat miliyan guda na zakatai in ka ware mutum goma cikin shi shiyakku area ku mutum goma kawai ka kyarga ka ba su dubu ɗari ɗari idan dai mutane ne waɗanda sun san wanda ake dan wallahi wani wanda kila iri na bai saba da sana'a ba ko miliyan guda din nan ka bashi an kai wata biyu wallahi baka isko sai ya canye ya kashe ya banzaki to ka dubi irin waɗanda sun iya sana'a ka samu mutum goma ka ba su dubu ɗari ɗari cikin zakkarka ka kyale sauran duk masu ba bana halama ne bai da zakka ba duk ka kyale ba mutum goma dubu ɗari ɗari baɗi ka koma hidda wasu miliyan guda in ba su ƙaru ba dukiyarka ka koma raba ma wasu mutum goma a yi shekara biyar area kuka ba mutum hamsin zakkar dubu ɗari ɗari don Allah gobara na tashi gidanka a cikin ka kyale shi da Allah wata matsala na faruwa gare ka a ce a kyale ka wallahi ribibi za a yi wallahi wani yana ya kwammata musibar kai ya ɗebe ya mai so a ga jiki dai saboda kana taimakon al'umma ga addu'a ga soyayya da zaka samu ta jama'a mutane su soka su yi maka addu'a ta alkhairi saboda mi saboda kana taimaka musu amma ka haida miliyan guda ka yi ɗari biyar biyar ɗari biyar biyar dubu dubu ni dai wallahi in dai dubu za ka ban wallahi ban so kakka ban wallahi ban so to mi zai da dubun wallahi dai ba su minke wane ka sani to ka ba mutum ɗari biyar ya mi da su ɗari biyar babu masu ba da ɗari biyar biyar zakka masu kuɗi kuma ɗari biyar biyar wai har layi aka yi garkan mutum wai ɗari biyar biyar ɗari biyar biyar ɗari biyar biyar ɗari duk duk duk kuɗin da su kare gaban za bai umfani al'umma ba da wanda ya raba miliyan da ɗari biyar biyar da wanda ya ba mutum goma ɗai wanda ya ba goma don Allah wata wani al'umma kai ɗari biyar mi za su yi maka wani ya ko ka ci bai sayan ta ɗari biyar dubu shi ka sawa to ka ba shi ɗari biyar mi zai don haka wannan wata da ya nuna muna irin wannan rayuwa to mu duba mu gani irin taimakon da muka yi ta yi duk hanyar da za mu taimaka mu waɗanga bayan Allah marasa Yin ga da mun ka jiya mun ka jita to mu akwai masu jinta mu rinka taimaka musu da wannan taimakon sai Allah ya ƙara sa ma dukiyar mu albarka rayuwar mu Allah ya ƙara sa mata albarka in kai ibada yak kaɗan sai Allah ya baka lada mai yawa saboda rahama da tausayi da jinkan al'umma da take in ka tara dukiya ka fa sama in baka alheri mutuwa dai za ka yi ko sai ka barta ga wasu a sheke aya ko su yi alheri ko su kashe abinsu ko su yi wasu haka dama ba dai taka bace kun ba a kai maka ladar dukiyar da ka ba musu duk abin da sun kai ba kai adda to da ka ɗiba ka taimaki al'umma da abin da Allah ya baka da ka tara ma waɗanda mai gadi suka jiran ya ɗaga su kwashi dukiya waye yi maka don haka wannan wata mun koyi ɗabi'u na ƙwarai mun koyi akhlaqu mun koyi ibada mun koyi jam'i sallah masallatai mun koyi ayyuka daban-daban na ibada idan muka doge zuwa shekara mai zuwa kuma mun ka doge baka sani ba wallahi baka sani ba Watannan na ramadana mai zuwa kila yana zuwa kana raye ni dai wallahi ban da tabbas rana wata yau ma ni rana wata yau ma ban da tabbacin ko zan za a yi juma'a tare da ni amma nan kuna ga duk kowannen ku na da ne, ko ba gobe asabar ba gobe asabar don Allah masallacin ganin uwan masallacin ban da wa'anda ba su gani na don Allah wanda duk ya tabbata za a kai gobewar haka daidai karfe ɗaya da wani abu yana raye daga hannu mu gani in ka daga hannu ba zunubi kai ba ka daga mu gane ka in kana kai gobe don Allah wanda bai da tabbacin gobe asabar za a kai shi zai tara dukiya ya aje wasu shi zai yawa kai ne rowa shi zai ƙin ayyukan alkhairi shi zai barin aiki daga watan ramadana ya wuce sai ya bari wai sai wani watan ramadana ya zo Wa ya gaya maka daga ramadana har ramadana zo za ka gani Wa ya faɗa maka Wa ya baka wannan garanti tunda ba mu da tabbaci ba mu da yaƙini cewa watan Ramadan zai zo rana wata yau ma ba mu da yaƙinin za ta zo to wallahi mu gyara da Allah mu shirya da Allah mutuwa ba ruwanta da tsoho ba ruwanta da yaro ba ruwanta da mace ba ruwanta da namiji ba ruwanta da na asibiti ba ruwanta da na gida ba ruwanta da mai yawo ba ruwanta da wanda afkwanci wallahi da an aiko mala'iku masu ɗaukar ranka an gama kana bisa mota ka wallahi kana jaye da mota sai a ga mota ta yi haka haka ta yi haka haka kila ta yi ga wani icce ta dangana ko da aka yi ko a ka san kare rai an ɗebe kike to da dama dama in mota ta yi ma haka idan ɗakin wurin shan giya haka ko wurin zina ko wurin la'anan na sana'a galiwadi aka ɗebe ranka kan wuce ka han dai wallahi ni ko haɗa min ba a yi sallar ka wallahi in dai haka an ka isko ka ko sallar ban zuwa wallahi ban zuwa da haka wallahi mu shirya da Allah wallahi mu gyara da Allah mu gyara tare mu da Allah yadda mun kai ibadan nan mu doge da wannan ibada sannan duk wani laifi da mun ka san akwai saura mu yi kokari mu kakkabe mu gyara kuma mu ci gaba wallahi rayuwar gaba ta da tabbata ya ku bayan Allah shin muna koyi da magabata salafus sale, muna koyi da rayuwarsu muna aiki irin wanda suka yi ko ko muna sakaci muna yin wadamu a haga dama ya Allah ka karbi ayyukanmu na kwarai ya Allah ka karbi ibadanmu ya Allah ka daidaitar da mu da sawaba ya Allah wannan wata da muka share muna azuminsa muna sauran ibada ya Allah ka karba muna ya Allah ka karɓa muna ya Allah ka karɓa muna sauran watanni Allah ka ba mu ikon yi maka ɗa'a, Allah ka ba mu ikon dogewa mu ci gaba da yi maka ibada ya Allah Allahumma salli wa sallim wa bariki wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabi, wa man tamassaka bi hadaihi wa sanna bi sunnatihi ila yawm الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله إلى الأرض والأجم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا قبائن الله كجزء الله mu sani watan alkhairi ya wuce amma ubangijin da ka ba da lada ga watan ramadana shi ka ba da lada ga sauran watanni shi aka wa ibada ga sauran watanni duk abin da za ka yi na karatun alkur'ani shi kake sa ran ya baka lada sadaka shi ka baka lada sadar da zumunta shi ka baka lada mutunta uwaye shi ga baka lada taimaka ma marayu shi zai baka lada ayyuka na alkhairi shi zai baka lada ayyukan da kai cikin azumi in ka ci gaba da ba bayan Allah taimako shi ka baka lada in ko kai rowa to dama shi a dukiya shi ya baka in ya ga dama sai ya samu wani mai alheri mai taimakon al'umma ya bashi ya Allah bayan ka masu taimakon addini Allah ka ƙara taimaka musu ka ƙara ma dukiyarsu albarka bayanka masu taimaka ma talakawa da marayu da mabukata ya Allah ka lilwanta musu dukiyarsu Allah ka ƙara ma dukiyarsu albarka Allah ka ƙara ma dukiyarsu albarka duk mai taimakon al'umma Allah ka ƙara taimako ne mai taimako koye da bayyane <coughs> Allah ka san shi Allah ka biya shi Allah ka biya shi Allah ka saka masa da alkhairi fitintinnun da ke faruwa a wannan ƙasa tamu na kashe-kashen mutane ana ta kashe-kashen mutane ya Allah kai muna magani ka kare mu daga ja mu ta sakutu da wanga bala'i ya Allah zamfara da ke ciki tsamo-tsamo ya Allah ka fitar da su Allah kai musu magani Allah ka kare su Allah ka sa canjin wannan gwamnati ya zan canjin wannan musiba zuwa ga ni'ima ya Allah ya Allah sauran jihohi gaba ɗai na Najeriya na musulmi da wayanda ba musulmi ba Allah ka kare jihohin al'umma ƙasar ka ba su zama lahiya ka bulbulo musu arziki ya Allah Najeriyan mu ya Allah ka kare mu ka kare mu da gadu mai shiri gare ta ka kare mu da gadu mai kulle-kulle mai son mayar yadda Najeriya baya mai son ya kwashe mu daga cisai ɗaya ne Najeriya ta mutu wutan nefa ta lalace ruwa su lalace arziki ta barbare ohushi ya kara ya Allah duk waɗanda a haka cikin waga gwamnati ta Najeriya Allah ka ciccire suka aje su zan yan kallo. duk mai taimakon al'umma da addini mai jikan al'umma mai rahama ga al'umma ya Allah ka ba shi matsayi cikin gwamnatin tarayya wanda bai da wannan Allah ka tsame shi ya zan dan kallo ya Allah ya zan ba kowa ba cikin gwamnatin tarayya da gwamnatocinmu gaba ɗaya an yi kwamishinoni na jiya jihar Sokoto ya Allah kai musu jagora ka taimake su ka kama hannuwansu ka aza su ga gaskiya ka ba su ikon yin gaskiya ka ba su ikon aikata gaskiya abin da zai amfani talakawa da al'umma ba su ga cewa sun yi wahalar siyasa yanzu mi za su tara ba shi ba ya Allah su ku dubi Allah ku dubi Allah ya zabe ku cikin wasu al'umma ya ba ku wannan matsayin to ku dubi Allah ku koma ga Allah ku nemi Allah lokacin da kuka koma gare kuka sa aka yi ta addu'o'i to yanzu ma ku koma gare shi ya ba ku waɗanda kujerin wallahi ne ya ga dama sai ya balle kujerar ka sai ka koma ba kowa ba ka koma tsohon kwamishina ko tsohon wane ne <coughs> da haka mu dubi Allah ga dukkanin al'amuran mu Allah kai mana jagora Shugabannin mu na addini Allah kai musu jagora ka saka musu da alkhairi mai alfarma sarkin musulmi Allah ka yi masa jagora ka ba shi ikon haɗa kan al'ummar Najeriya gaba ɗaya ya Allah don masu ƙoƙarin haɗa kan al'umma a wannan ƙasa da malamanmu da almajiranmu da sauransu Allah ka haɗa kan al'umma ka haɗa kan ahli sunna ka haɗa kan musulmin Najeriya da na Sokoto da na Najeriya da na Afirka da na duniya gaba ɗai Allah ka haɗa kanmu ya zan ba mu tsoro ba mu jin barazanar kahiran duniya ya Allah wal musulmin wa azilla shirka wal والمشركين والبدع والمبتدئين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وسائر عباداتنا واجعل أملنا مقبولا وذنبنا مغفورا يا رحمن يا رحيم اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصله ذات بيننا وجمع فرقتنا وألف بين قلوبنا وجعل نيجيريا آمنة مطمئنة وجعل بلدنا سوكوتو آمنة مطمئنة سالمة من كل فقر وجوع ومصيبة وجعل أعدائها أعدائها خاسرين مذلين وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات